za ku ji cewa mai girma sabon zababben shugaban Najeriya Alhaji Bola Ahmad Tinubu mai jiran rantsuwa a ranar 29 ga wannan wata da muke ciki domin kama aiki ka'in da na'in a shirye-shiryen da sabon shugaban ƙasar Najeriya yake yi domin naɗa ministocinsa. An tsinkayi sunan wasu tsofaffin gwamnoni da kuma tsofaffin wasu masu baddafin iko a ƙasar nan wanda ake tambola Bola Ahmad Tinubu zai yi musu mukamai daban-daban. kamar dai ministoci inda wasu suke tsammanin cewa a ciki kuwa har da gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje mai barin gado inda kuma wasu suke ganin cewa haɗewar bola ahmad tinubu da sanata rabi musa kwankwaso zai kawo cikas wajen yi wa 'ya'yan jam'iyyar apc mukami a faɗin jihar kano hakan na biyo bayan wata ganawar sirri da bola ahmad tinubu ya yi da sanata rabi musa kwankwaso a can birnin Paris na kasar Faransa, inda ganawar ta janyo cece-kuce da kuma barin bayar da ƙura tsakanin tsagin gwamnatin Dr. abdullahi Umar Ganduje da kuma tsagin kwankwasiyya NNPP masu jiran rantsuwa a faɗin jihar, inda ake ganin alaƙar Sanata rabin Musa Kwankwason da shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wacce suka ƙulla ta tun lokacin da suna shugabancin majalisa. ana ganin cewa alaƙar za ta kawo cikas a cikin alaƙar Dr. Abdullahi Umar Ganduje da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu tun bayar da aka sanar da shi cewa ya lashe zaɓen kujerar shugabancin Najeriya da yi kwaɗayin tafiya da shi tsohon gwamnan Kano kuma tsohon sanata kuma tsohon ministan tsaro wato injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso a cikin gwamnatin sa domin a gudanar da gwamnatin haɗaka a ciyar da ƙasa gaba a kawo wa talakawa abubuwan more rayuwa da kuma inganta rayuwarsu hakan ne ma ya sa tun a wancan lokacin da shi kan shi bola ahmad tinubu ya nemi haɗewa da injiniya rabi musa bankusan injiniya rabi musa bankusan ya ba shi tabbacin cewa duk lokacin da yake buƙatar sa lallai ya neme shi a shirye yake hakan ne ma ya sa bola ahmad tinubu ya buƙaci cewa da rabi musa bankusan su zauna domin su tattauna a can kasar birnin Paris ɗin tunda a can ɗin ma ana ganin cewa shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasar shi ne mazama da sanata Rabi Musa Kwankwason wanda ake ganin shi ne jagoran siyasar Arewa a yanzu haka. sai dai a cikin jerin a cikin jerin tattaunawar an tsinkayi cewa lallai akwai ta da shi mai girma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi wa shi sanata rabi musa kwankwason cewa yana buƙatar yi mai minista sannan ya zaɓi mai wasu jajirtattu domin su kai shi aiki a gwamnati hakan ya janyo ce ku ci a tsagen jam'iyyar apc wanda suke ganin cewa an gama shan wahala da su kuma wasu za su zo su mura abin da ake cewa kura da shan bugu girbi da kwashe kuɗi wannan ne ma ya sa tuni 'yan tsagen kwankwasiyar suka dinga yaban Bola Ahmed Tinubun a matsayin cewa lallai ya shirya yin gwamnati da adalci inda zai yi gwamnati tare da 'yan wasu jam'iyyun domin a kawo ƙasar ci gaba. Domin kuwa hakan yana kawo yana kawo wa ƙasashen da suka yi irin gwamnatin haɗaka ci gaba fiye da tunani. Hakan ne ma ya sa suka yaba wa shi tunanin zaɓen shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu. a cikin jerin sanannun a cikin jerin sanannun mutanen da aka gani kuma ake tunanin cewa Bola Ahmed Tinubu zai ba wa an ga zai ba wa ministan ana tunanin cewa akwai nuhur bato na jihar adamawa da sauran sunaye waɗanda tinubun zai naɗa ministoci ciki kuwa waɗanda suke ganin cewa ya kamata a ce akwai dr abdullahi umar ganduji sai dai kuma wasu suna ganin cewa dr abdullahi umar ganduji shirya ya riga ya yi wa kansa tabo tun da bai al'umma da kima ba don haka wancan mukamin da za a bashi lallai ba zai iya riƙewa ba domin kuwa a mukamin gwamnar kano ma ya riga da ya ringa faɗar jama'a don haka bola ahmad tinubu baya buƙatar gwamnatin da za a ja mai baƙin jini shi yasa ya zaɓi mutane ire-iren su nuhu rubaɗi da kuma sanata rabiu musa kwankwaso da wasu tsofaffin gwamnoni wanda an riga da ya an manta da su inda wasu suke ganin cewa wasu fa da yawa wanda suka yi wahala a kakar zaben da ta gabata da kuma jam'iyyar apc lallai wannan karan ba fa za su ci gajiya ba domin kuwa bola ahmed tinubu ana tunanin cewa wannan tsarin nashi na gwamnatin haɗaka ya daɗe da shirya shi tun kafin ma ya san zai zama shugaban ƙasa don haka ake ganin bola ahmed tinubu lallai ya yi amfani da tunani wajen tabbatar da haka don haka wasu suke ganin cewa lallai bola ahmed tinubu zai gwamnatin adalci yasa da dama ɓangarori da dama ake mai fatan alkhairi